Allah dai shi ya san abin da zai faru amma a dukkan alamu su wannan kungiya ta 'yan uwa musulmi ba za ta bar wannan abin da take yi ba domin kashe-kashen da aka yi mata a tuna sun yi shekara fiye da hamsin suna gwagwarmaya irin wannan an kashe an ɗaure an kati ba abin da ba ya musu kuma ba abin da suka bari saboda haka wannan ba faɗa ba ne ba ita kanta gwamnatin masar ya kamata a ce ta san su ba faɗa ba ne ba za a iya wato gama shi a wannan wuraren da za a yi wannan kashe kashe kuma kin tuna wurare biyu ne eh. can wajen da al'adawiya da kuma can a jami'ar alkahira a giza kuma ma abinda wasu rahotannin suke cewa ana kashe sun a waɗannan wuraren ana lalata musu ma asibitoci da suka zo saboda ɗaukar nauyin waɗanda suka ji ciwo ana suna zuwa kuma a wasu wuraren suna buɗe wani dandalin saboda ka wannan ba abu bane ba wanda za a iya gamawa a sauki kawai don an kashe mutane don su mutuwa a wajensu ko kuma irin wannan gwagwarmayan sun daɗe suna yin ta kuma sun saba da ita kuma ba ta hana su barin wannan abu wato kuskure ne babba gwamnatin masar take yi kuma ƙasashe irin su amerika ya kamata a ce sun hana masar yin wannan abun domin tasirin abin da zai biyo ba ki tuna mm. mutanen nan abin da suke da'awa ita ce su fa su ne yau suke kare demokradiyya kan ɗauka ko kuma yake kan wannan juyin mulki da sojoji suka yi yaushe za a ce wai ana goyon bayan waɗanda suke goyon bayan su rike saboda dai kawai an tsane su saboda addinin su to wannan abu ne wanda zai tasiri ba wai kawai a nan masar ba har sauran kasashen larabawa wannan abin zai tasiri saboda haka haɗari ne babba ake ciki Allah ya sanya a kai wato a yi hangen nesa da zai hana ko kuma hana gwamnatar daga irin wannan ta'asa da ciki. Eto eh amma ka san kwanaki jami'an gwamnatin Amurka din sun je har suka yi kokarin gaya ma ita gwamnatin masar din akan cewa ta sako su shugabannin kungiyar muslim brotherhood din amma kuma ita gwamnatin masar din ta ki kuma sai gashi jiya nan ita gwamnatin masar din ta ce ta ƙara wa'adin kwanakin tsare shi muhammad morsi bisa zargin cewa wai a kungiyar hamas ta falastina ta taimaka masa to duk waɗannan abubuwan eh, eh. ni na san mccain ya je wanda ya taɓa takarar shugaban ƙasa kuma ya ma faɗi cewa abin da aka yi a masar juyin mulki ne na soja duk waɗannan abin da kin faɗa ya faɗa amma amerika tana da ragamar da ko kuma in ce linzami da in ta ja tilas abin da ake a gaisu na ɗauka dai ba a yi shirin yin hakan ba amma yanzu abubuwa za su iya ɓaci fiye da yadda kake tsammani kuma ana gudu allah ya kiyaye kar ta shiga halin masar ta shiga halin da siriya ta shiga domin mutanen nan fa ba a son su ana son su suna da yawa yawan sun nan da kuma irin hibirar da suke da ita da gwagwarmai da suka shiga wani wato wata al'umma daya a masar wanda ta yi irin abin da nasu su kuma shiga ciki kuma mm. ra'ayin da nasu ba ki iya canza masa shi yau innan yau yau yau innan a ce ko gobe ko jibi abu ne wanda suka ɗauko wanda yake da asali yake da tushe yake da tarihi kuma abu ne wanda yake na aƙida ba abin da kawai za a ce ba cike nan kenan su yi hakuri abu ne wanda yake sai an zauna da su an tabbatar musu da wasu abubuwa da za a yi kuma in aka bi abubuwan da ke faruwa wato hatta waɗanda suke ma ba 'yan uwa musulmi ba yanzu da aka yi musu haka wato za su iya samun goyon bayan su saboda za a ga cewa su inda ne ake son a san yadda za a karkace a lalata saboda haka idan da gwamnatin masar tana tsammanin su kaɗai ne take son ta to yau bayan wannan wato kashe-kashen da aka yi musu ko so in ce kisan kiyashi to zai ƙara jawo masu karbuwa daga mutanen da da kila ma ba hmm. goyon bayan su suke ba saboda ganin irin wannan kituna da kwai mata a cikin waɗanda aka karkace hmm. da kwai mutanen da ko da yadda suke faɗin nan an ɗauko makamai an ɓoye baka da tabbas na an yi wannan amma kana da tabbas don ana gani ga kyamara nan tana nunawa cewa ga a jami'an tsaro suna harba tiyaga suna harba harsashi suna karkashe mutane gaji na yana yana malala a saboda haka kai kana ganin kawai hanyar da za a samu mafita shine gwamnati ta yadda da ta maido shi morsi din bisa mukaminsa kenan wato idan hanyar da za a samu mafita na farko a sako musu ko da kuwa sakin talala za a yi mishi na biyu a zauna da su a matsayinsu na yan uwa musulmi a zauna da su a zauna a tattauna ya za a fitar da irin wannan har manyan su sai an sake su waɗanda aka kama in ba haka aka yi ba wannan abun Allah shi ya san gaibu amma hankali in ka auna za a cewa ba matsalar da za a iya maganin ta bane ba don an tafi an kakkashe waɗannan mutane kai idan eh, wato abin da zai kara faruwa ɓata wato tsarin za a yi wato ma'ana munana halin za a yi Allah ne ya kiyaye.